bayanai na hukumar lafiya da ya nuna cewa akalla mutane dubu saba'in da biyu ne ke mutuwa a duniya sakamakon cutuka da ke da nasaba da cutar kansa ko kuma daji a inda a najeriya a kowace shekara ake samun mutane dubu biyu da ke rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutar ta daji cutar daji ta mama ko kuma ta mahaifa dai ita ce ke kashe kashi hamsin da digo biyu cikin ɗari na al'ummar najeriya uwar gidan gwamnan jihar ondo mrs betty anyau dolu ita ce shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ke faɗakar da al'umma game da cutar ta kansa kuma ta bayyana cewa wannan cuta idan aka haɗa mutuwar take haddasawa yafi wanda ake da shi ta ɓangaren cutar hiv aids da cutar malaria na zazzabin cizon sauro da kuma tarin fuka ta ce shekaru ashirin da suka gabata ita kanta ta samu nasarar warkewa daga wannan cuta abinda kuma ya sa ta kafa wannan kungiya domin faɗakar da mata da sauran al'umma game da illar da ke tattare da wannan cuta ta kansa bayan ita kanta uwar gidan gwamnan jihar ta ondo yanzu haka za a ce akwai matan gwamnoni guda biyu matar gwamnan jihar naija da kuma gwamnan jihar kebbi da su ma suka tashi tsaye wajen yaƙi da cutar ta kansa to ko menene ma cutar ta kansa ko kuma daji tambayar kenan da daiwa dr makun sidin wani kwararren likita shi kansa dama yakan fito ne kamar ko kurji ko kumburi eh, yawancin su amma ba wai duka dole sai ya zama a kumburi ba to ma'anan shi shine idan eh, wuri ya ji ya jimu kasan idan ya warke zai daina toho to shi kansa wato sinadarai na cikin jikin mutum cikin sashen jikin mutum ne amma maimakon ya daina toho sai ya ci gaba da toho kawai ba kai ba gindi ya zama yana matse wuri ko kuma ya hana wasu sashen jiki aiki yadda ya kamata yana tsirowa idan aka tarbe shi yana fitowa aka tarbe shi to gaskiya ana iya samun warkarwa amma in ba haka ba in har aka bari ya kai wani sashe to gaskiya eh, da wuyan warkarwa sauran al'umma musamman ma dai mata sun san wannan mataki da ake dauka na fadakar da su game da wannan cuta ta ta daji ko kuma kansa ga dai abin da wata malama ke cewa sunana hadiza kin san cewa wannan wata wata ne da aka ware don fadakar da mata game da cutar daji a'a ban sani ba amma kin san menene cutar daji Ina eh, san cutar daji da ake kiranta kansa sako na sani kin taba ganin wata uwarki da wannan cuta eh na gani yar ma yar uwata ma ta yi ya ba ta wahala sosai amma Allah ya taimake mu ta warke wasu kuma ma da yawa sun yi duk sun mutu wata matsala da masana kiwon lafiya ke fuskanta wajen shawo kan wannan cuta dai musamman a kasashe masu tasowa irin su Najeriya ita ce ta rashin faɗakarwa da kuma jahiltar wannan cuta inda ake cewa ba ta jin maganin asibiti hasashen da kuma dokta ya musanta rashin ilimin kenan domin shi yasa ma ake ce mashi ciwon daji sa a ce ai ba magani in ma ka ja kai ma allura ai sai mutuwa in ba haka bane shi ciwon daji din kamar yadda na faɗa ne da fari in dai har muddi aka samu aka je tun da wuri akan yanke bakin da don wani lokaci maganin shi kansa din ya kasu kashi kashi da fari dai zai buƙaci mm. mutane wanda suke da ilimi a fanni iri iri da ya shafi maganin sa sannan akwai wanda ake haɗiyewa ba dole sai an yi operation ba ya narkar da ciwon eh. then akwai wanda muke ce radiation radiotherapy kenan shi kuma za a haskaka wani na'ura ne ya kona bakin inda kansa din yake ko kuma in yi ma abin nan sa a yanke bakin wurin watan oktoba dai wata ne da aka ware domin wayar da kan al'umma game da illar da ke tattare da wannan cuta ta kansa babban ya jibrin murya amurka daga lagos